A rahoton da Bankin Duniya ta fitar ya yi nuni da cewa tsakanin shekara 2013 da 2015 an samu raguwar matalauta sama da miliyan 68 a duniya. Sakamakon matakan da ake ɗauka na bunƙasa tattalin arzikin ƙasashe ciki har da ƙasar Najeriya. Amma masu nazarin tattalin arziki irin su Aliyu Shamaki na da bambancin ra'ayi. Kar mu ruɗi kanmu musamman mu 'yan Najeriya. a yau kusan shekara hamsin da takwas na samun yanci kuma mun samu gogayya da kasashen da muka fi su kuma yau idan za ka yi la'akari da su za ga sun yi nisan tazara wa najeriya ƙudiri daban aiwatar da ƙudirin daban a ƙasarmu mu najeriya kuma duk soyayyar mu da za mu kai ga soyayyar wani ya kamata ya zama cewa kishin kasar shi ne a gaban mu to in an kawo maganar tattalin arziki ko bunƙasarsa ko rashin sa to najeriya dai kowane ɗan najeriya ya san ba bunƙasa take ban aka kwatanta da shekara hamsin da takwas misali gwamnatocin da suka gabata sun sha maganar yaya talauci a sai mashin a sai keken ɗinki a wannan a'a har yanzu an gagara samun masana tattalin arzikin ƙasa wadda za su zauna su ba wa gwamnati shawarar menene zai je ga har talakan kuma talakan yau gobe in an zo a samu yana da abin da aka bashi domin ya amfana. sai dai ministan kula da ma'aikatan matasa da wasanni na najeriya barista solomon dalon ya ce ba a taɓa yunkurin yaye talauci irin na yanzu ba a tarihin Najeriya zan kalubalanci kowa idan yana da wadansu bayani da sun fi wanda zan faɗa ya kawo. Babu wata gwamnati da ta nuna kyakkyawan niyya da ta matakai na tunkare talauci kamar zamanin Baba Buhari. Muna da yanzu haka a cikin shekaru uku na akwai matasa dubu ɗari biyar wanda muka diba ana biyan su dubu talatin talatin suna aiki kowane wata. Wannan namban da aka diba a afirka gaba daya ba taba an samu wata gwamnati ta doki wani mataki ba na kalubace kuwa in yana da shi baya na biyu muna da dan karamin jari wanda ake zagawa a ba mata waɗanda suke dan kasuwanci domin a tallafa musu wannan ma kyakkyawan goyon baya domin a tunkare talauci na uku muna kuma da tsari na ba da abinci ga kananan yara a makarantu domin idan mutum bai samu abinci mai kyau ya ci ba to ko shi karatun karan kanshi ba za a yi shi da kyau ba bankin duniya ta ce abu ne mai wahala a cimma burin rage matalauta har ƙasa da kashi uku cikin ɗari a shekara dubu biyu da talatin idan aka yi la'akari da yadda tattalin arzikin ƙasashe da dama ke tafiyar hawainiya madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya